abin da ya sa kenan kagan kullum na kuka cewa a bani zaman lafiya ba mutane aiki to in ba zaman lafiya abubuwan da yawa ba za su tashi ba duk mutum da aka kama shi ya saci kudin gwamnati a daure shi kawai nema wani karamin buhari ne a adamawa nan duk mutum da ya zamu kai shi magistrate court ba wani kai afcc ba mu ma muna da alƙalai a nan ga sata gashi an gani gururu ka tafi ka je gidan yari Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku kuka ji. da takwararsa na jihar Adama Sanata Muhammadu Umaru Jibril Labindo ke magana kan irin kalubale da suka fuskanta yayin da suke cika shekara guda da jihar ragamar mulkin jihohinsu. Matsalar tashe-tashen hankula da jihar Taraba ta yi fama da su shekara ɗaya da ta gabata, in ji gwamna Darius Dixon Ishaku shine babban kalubale da ya fuskanta wajen haɓaka harkar noma, raya yawon shakatawa da bunƙasa haƙar mu'addinai domin kaucewa dogaro kan kaso da jiha ke samu daga gwamnatin tarayya wanda ya zo daidai da manufofin shugaba Muhammadu Buhari. Na mai da hankali na kan su ne da na, na, na noma. Na fara daga mambila wurin ti ana bukatansa sosai a kowane wuri a Najeriya. yanzu na canja duk machines da suna aiki a wurin sababbin mashin kiran su ctc kuma na yi ma shugaban kasa alkawali cewa goma kan dari a cikin abubuwan da ana sha na ti a nigeria za mu iya mu ba nigeria to in mun yi haka zai rage mana kudin da muna kai waje mu siyo ti mu kawo nan a nigeria wannan zai taimaka mana sosai a jihar adama kuwa gwamna sanata muhammadu umaru jibril labindo ya ce baya ga matsalar rage kaso kaso ake ke samu daga gwamnatin tarayya domin aiwatar da ayyukan rayawa da biyan albashin ma'aikata akwai ta dukiyoyin jiha musamman ga manyan mukarraban gwamnati da shugabannin ƙananan hukumomi ya ce ba zai kasa gwiwa ba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa dama irin cin hanci da rashawa nan daga lokacin game na fara jam kunninsu irin suna tsammani da za a ba su hakkin mutane su je su gina gidaje su sai motoci su yi aure to wannan ya zama tsofaffin labari ne ni ma wani karamin buhari ne a adama nan so za mu yi gaskiya kuma za mu yi mutane adalci duk mutum da ya za mu kai shi majalisar court ba wani kai afcc ba mu ma muna da alkalai anan ga sata gashi an gani kururu ka tafi ka je gidan yari to ya kamata mu ɗauki irin wannan aƙida domin kasar nan ba arzikin da Allah bai mana ba amma domin da Allah yake ba su position su je su rike position yau su sune suke barna kuma a zauna kawai ba wani abin da aka yi musu kamar yadda gwamnonin jihohin Taraba da Adama suka shaida suna daga cikin jihohin Najeriya mafi yawan kabilu da kuma kasa da Allah ya wadata da albarkatu na noma da mu'addinai amma tashe-tashen hankula ta'addanci da yin sama da faɗi da dukiyoyin gwamnati ke kawo koma baya wajen harkokin rayawa da haɓaka tattalin arzikinsu abin jira a gani shine yadda gwamnonin nan za su samar wa jihohinsu mafita kafin karewar wa'adin mulkinsu. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.